لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صلوات ربي والسلام على الذي بالحق جاء إلى العباد رسولا ورحمة للعالمين إذا تدعوا قد فدلت أخلاقه تبديلا صلوا عليه فذاك أمر إلهكم يؤذي لمن سل الصواب جزيلا أما بعد ينقوى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من عشرين قوة رمضان hijira ta babba ɗan babba farin jaka da annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da tara ga watan uku shekara 2026 a wannan masallaci masjidin rahma a wannan gari na Jos a wannan jiha ta Plateau inda muke gabatar da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa Qur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira wanda ya gina wannan masallaci da cikin sanata a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa Allah ya jikan su yi musu rahama ya kuma sa su huta aikin da ake yi saboda su Allah ya kai sakamakon zuwa gare su Allah madaukakin sarki ya ba shi ‘ya'ya waɗanda za su yi masa sama da abin da ya musu. Duk wanda ke nan ko yake biye da mu ko sako ke kai masa wanda iyayensa suka rasu a cikinmu Allah ya ji kansu yi musu rahama ya sa su huta. Wanda kuma iyayensa ke da rai muna masa addu'a Allah ka yi masa arzikin rabuwa lafiya da su. Kafin mu shiga karatu akwai wato ma'aikata da suka zo daga wannan jiha a matsayin ma'aikatan lafiya wanda muna tare da honorable commissioner a nan akwai jawabai da za su gabatar da Allah akan wani abu su yana da kyau sai mu saurare su mu ji jawaban da suka zo mana da shi Sau da haka ina wanda zai ga batar assalamu alaikum

zai sa ka a

koyi ne wanda gwamnati ta gina game da taimakawa don samun sauki da radadi na health insurance idan al'umma da kuma bayan Allah suka tashi samun matsala game da duniya ko abu makamancin haka. Mun taho da manya-manyan jami'ai na wannan ma'aikata, mun zo da manya-manyan jami'ai na guda uku. Daga ƙarshe a can akwai ne daga cikin babban jami'an mu a fi sallar a yi ci a daga da aikin mu mace guda daya mrs teresa wanda ita ce director of marketing and business strategy

da kuma kai ba ma yake gwamnati bane kwarai kasuwa ko masu sana'a masu yau da kullum su ba akwai kayan nashi za ku bi takaitattun bayani daga bakin darekta namu za ku shi da darekta namu a na da na jin ku bayani shi ne a ɗaya ku da. Assalamu alaikum. Oh. awala imran in dai wannan zai kyale shi kar jama'a ina yin mu da mun gode don fara da da zarafi da aka bamu yi bayani akan shiri wanda gwamnati wanda shi ke gwamnati ne na tarayya ta sarrafa wannan shiri kafin aka karbe ta a kowane jiha ta shirya shi wanda shi ke ba kowane jiha ne yanzu take wannan aiki da ke yi ba amma an sarrafa ta ne daga gwamnati tarayya sai kuma gwamnati namu na nan ta shirya kuma sai ta kafa shiri ne a bayanai na kiwon lafiya mun ba da gaskiya cewa gwamnati tana da wani shiri gwamnati na duniya gaba ɗaya ke na muke magana ko tana ce nan zuwa alif a dubu biyu ko da talatin bai ji daɗi ba shiri ne wanda ta kafa da dadewa tana nufi da a ce so samu ne da kowane mutum a fuskan duniya ba sai ya sa hannu a aljihu ya cire kuɗi ya biya a kudin jinya ko kuma kiwon lafiya ba ba kuma yadda muka ga mutane suke fama kwanan nan wai sai ka je ka sai da ko wani hasinka ko a kama wani dabba a je a sayar da sauransu ne makamancin su ana wahala kafin a samu kiwon lafiya haka iya samun biyan bukata da dai ka biya a asibiti. To gwamnati tana tunani cewa nan zuwa sun fi cikin da so samu ne a samu cewa a cikin mutane goma tara daga cikinmu a duniya duka ma ba platin sai kare ba tara daga cikinmu ka ka iya tashi ga shiga asibiti ba tare da shakku ko kuma wani tsoro da cewa ba ni da kuɗin tafiyar asibiti saboda ka lafiya ba ana so da shirin nan zai iya yi hakan to sai aka sarrafa shi mun san muna kira a turance da magegeniya ne na na tarayya ko na national insurance tun dama suna nan sun shekara ya kai kusan talatin arba'in suna nan su ma an shirya su an sarrafa su ne da cewa za su iya yin wannan ko kuma su biya na bukata amma bai iya yiwuwa ba to da aka zo aka duba ta aka ce to kamar yadda muke da gwamnatin tarayya muna da kuma gwamnati na state ko biha kafin mu je kananan hukumomi an yi haka ne domin jama'a ma gwamnati ya je kusa da jama'a to aka ce me yasa ba za mu doki wancan mataki irin wancan shiri daga gwamnatin tarayya a samu irin wannan a gwamnatin jiha a wurin kuma sai a toka a je kananan hukumomi to shi aka yasa aka ce to da aka zo platin sai aka ce to mu kafa namu mai suna blasphema wato shiri ne na ya a turance platin state contributory care management agency manufa shi ne jama'a ne za su kawo kaɗan daga cikin ababen da suke da shi ba wai in daidai a ce kana da shi da yawa ka bayar ba shi ne yadda kake da shi za ka iya bayarwa a cikin asusu guda mai kuɗi zai bayar da yawa wanda bai da shi zai haɗe gwagwadon karfi wanda kuma ma san san yi na katasu daga cikin mu da ba za su ma iya ba da komai ba to nan yin gwamnati ma ta ɗauki nauyin za ka biya wasu amma duk kuɗaɗen na za a haɗa su a cikin asusun guda ne a zuba kuɗi mai kuɗi na bayarwa mara kuɗi yana ba da daidai abin da ya iya bayarwa wanda ma ba su da shi gwamnati tana bayarwa a madadin sai a zuba a cikin asusun nan daga cikin wannan asusun ne za a ɗauki kuɗi gaba ɗaya yana haɗe kaga kenan mai kudi ya bayar ba zai zai ce an yi dubu dari na bayar shi wani kuma ya ba da naira goma ne saboda haka injiniyan shi ya kama dubu dari sai zai zai nema kudi a wani wuri a kudin da ta riga ta shiga wannan asusu ya zama kudin kowa ne to kaga kenan ya nuna cewa mai kudi zai taimaka ma maras kudi in kuka duba kuma zaman mu masu kudi a ba rashin lafiya suke da shi ba ko mu ne wanda ba kudin mu ne muke samun damoyi da ke kai mu asibitai tuwa suna shi mai kyau wurin kwanciyar shi mai kyau ruwa da yake sha ma tana da kyau to wanda ba da jikin shi na sun da ba zai ma iya bayarwa din ba shi din ne ake ce wannan zai iya taimaka mashi to fa bayar da yawa za ka taimaka ma wanda ba da shi ne to a takaice mukan ce maras mai lafiya yana biya ma maras lafiya mai kudi yana biya ma maras kudi ko ba haka ba to mun ga cewa fuskan mutane daban-daban a fuskan duniya akwai mai shi akwai wanda bai da shi akwai mai aikin gwamnati akwai wanda baya aikin gwamnati to sai muka ce ya za mu yi a ce kowa ma zai iya bayar gwargwado kana aikin gwamnati za a cire daga salari ta kaɗan wato na su nan dai ma akwai mai aikin gwamnati na ba da gaskiya su kun gane wannan ba za mu yi bayani a kan wannan ba amma wanda baya aikin gwamnati tana dai wani jari tana sai da koma wani irin jari ne sai muka ce kai shirin nan za mu yi maka yadda kai ma za ka samu ka shigo ciki dubu goma sha biyu kashar za ka bayar a shekara dubu goma sha biyu za ka bayar a shekara to ya za ka yi ka bada dubu goma sha biyu mun ce koma in ka ga karfinka ba zai iya ya bada dubu goma sha biyu ɗin a shekaran ba in kana so ne a ce kana bada dubu ɗaya kowane wata ga wata goma sha biyu dubu goma sha biyu in kuma ka gaba za ka ma iya ba za mu iya mu sauke ya zama cewa a sati ma za mu karba manufa kuwa shine mu tabbatar cewa kowa da kowa ya shiga cikin wannan taimakekeniya ɗin saboda a samu lafiya da sauranmu ko ba haka bane to da aka yi wannan shiri sai aka ce to wanda baya aikin komai ya bada dubu goma sha ga yadda ya iya bayarwa ko a wata ko a sati sai ko a ini ka kada wani abu sai ka cire daga ciki za mu zo mu karɓa mu sa a cikin wannan asusu kana biya yana kai wani dubu goma sha biyu sai mu ce zaɓa kowane asibiti da kake so kawai asibiti ma ba wai ko da kana so ko da babba ne karama ne ko min kyauta da ba ka da kudin da za ka yi don wannan asibiti amma wannan shiri ya sarrafa shi yanzu kai za ka iya kaje asibitin da za ka ke ganin ba za ka ma iya jinya a wurin ba za ka je ka zaɓe ta domin mun shirya ta mun bar ma kowa ya zaɓa yadda yake a duka wayan nan abubuwa kan dubu goma sha biyu ne a cikin ayyuka kuma da sauransu wanda muke da su cututtuka din ba mu iya faɗan yawan cututtuka da muke jinyar su za a iya mai maka aiki ko hayaniya ko wai wani ciki za a cire in ka je waɗansu asibitai za ka samu kuɗi kafin a yi maka wannan aiki kuɗi zai kai dubu ɗari biyu amma duk mu a wannan shiri dubu goma sha biyu ne zai biya maka ba za mu ce maka ka yi ciko ba mata da suke tafiya aihuwa a buɗe ciki a ɗauki yaro su jera ɗaya shi a wajen za su ciki dubu ɗari uku ne da hamsin amma duk yana cikin dubu goma sha biyu in ka biya dubu goma sha biyu to wannan mata da ta biya mata dubu goma sha biyu haka za a yi ita ma haka za a yi mata jinya akan dubu goma sha biyu ɗin nan ne to muna kan yin wannan da dadewa sai muka ga cewa waɗansu mu ba mu samu bayani fahimta ba mu ma samu labari ba mu sami ganewan shi ba shi ne yau muka ce ya kamata mu zo da suna nan muna nan a haɗe a wuri ɗaya mu yi mana bayani a kan waɗannan abubuwa in kai haka kana ɗaukar dubu goma sha biyu a maimakon miliyon guda a jinya me ya rage aljihunka dubu ɗari tara da sauransu sun koma aljihunka to manufan mu kenan mu arzuta mutane in baka kake mai yawa ba na ba sun gane cewa daga kudin makarantar yaro sai kuma kudin jinya shi cinye kudaden mu duka shi cinye abubuwan da muke da shi ko ba haka ba to kuma ka samu cewa in kana biyan dubu goma sha biyu kawai haka ya riga ya ɗauki damuwa bukatar ka na jinya a kowane lokaci kuma da ka sami rashin lafiya to ya nuna kenan cewa mun yi maka ajiyan kuɗi a cikinka ba abin da za a ce ya gagara za mu je mu sai da kaza mu je mu biya a'a wannan din ba zai gagara ba domin dubu goma sha biyu ya riga ya rufe komai saboda haka muna roko in kuka fahimce mu kuma kun sami ganewa a ana wannan jiri ka san ana ba a tashi a yi jiri ana jirin noma kafin ruwa ya zo ko ba aka ji a jari gona a shirya shi kafin ruwa ya zo ba ban ga mutumin da ya tashi ya tafi gona ya je kokarin share gonan shi kuma ana ruwa za a yi shuki ba to ana yin wannan ne zarafi ne na musa wannan kuɗi kafin muna fatan cewa nama da jini ne wani rana dole sai mutum ya yi ciwo amma in ka riga ka shiga ciki to duk lokacin da ya taso wannan dubu goma sha biyu ta riga ta rike maka a gode kuma mun gode da zarafi kamar yadda na faɗa mun ba da gaskiya cewa za mu fahimta kuma mu shiga cikin wannan kungiya ko kuma agency na taimakon da shugaban a'a Eh? Eh? ai wannan ba ta yi yi. Zika banda kawai ba mu ya ce a musu magana ce zika banda ta yi ba ta yi a za ta ji bari ta fara magana a yi haƙuri shi mana shi da sau shi wannan taimako ne wanda gwamnati ta ta kama kowa da ya rufe ma um, shigar ya tana da niyya ta za ka zo ne akwai form da muke da shi form din nan domin mu karɓar details naka shi ne domin a san waye ne yana so da ya samu wannan taimako a form din nan za ka rubuta sunanka kuma za ka rubuta in ka zo za ka zo da passport naka kuma za ka zo da min naka waye ne a nan bai taɓa yin min registration ba domin ya kamata kowa yana da wannan min din to uku da kari an ce kowa zai iya biya dubu goma sha biyu a mutum ɗaya. Amma in kai mafidance ne wanda kana da mata da kuma ɗaya sun kai kudu. Mun duba cewa ya ne zan yi samu mutane da yawa domin su haka kai su shiga wannan eh, inshora ɗin. Sai muka ce bari mu kara rigewa. In ka ce dubu goma sha biyu ka ce miki mata da kuma ‘ya'ya guda hudu sun zama shida kenan ba zai zama dubu saba'in da biyu sai muka ce bari mu kara ragewa sai muka sa wani abin da muna kiran shi family package in kana da mata da 'ya'ya guda hudu wanda sun kasa shekara goma sha takwas za ka biya dubu hamsin ya zama kenan mun yi rage domin me mu samu mutane da yawa domin su shiga ciki amma duka idan 'ya'yanka sun fi shekara goma sha biyu za ka biya eh, eh, shekara goma sha takwas za ka biya dubu goma sha biyu. Na san cewa akwai wanda Allah ya tana da mutu suna da mata har hudu. In kana da mata har hudu ka ƴaƴan nan sun kai gari to kowanne za ka biya musu dubu goma sha biyu. Um, muna so in dai yanzu in Allah ya yarda nan ba da jirewa ba za a gama azumi kuma za a yi sallah. mun gode ma Allah ubangiji Allah ya karba duka addu'o'i da aka yi a cikin ka dade kana in ka kalle to ta ka musamman da za ka ba ma mutane kuma ka taimake wani makwabtanka wanda ba ya iya yaje asibiti eh, da ne ma ya kama da karatun yanzu karatun ma ya yi tsada menene ba zai sa ka saya cire dubu goma sha biyu ka taimake wanda ka je yi ne wanda hannun su ne kai ba kuma hannun nan ba da ya take ba ko mun ci ko mun so wani ya fi wani ka ya ma mutane suna zuwa shinkafa an ana cin ainihi an zuwa za a kai bayi amma ka saya ba mutum ka ce mishi shi na rajista in kai lafiya nan da daga wata ɗaya har wata goma sha biyu za ka je asibiti a yi a lura da kai ai mutumin nan ai har duniya da zaki ba zai hankali sai ba amma abinci da ya ci yanzu ya je ba ya manta wai ka ba ko ba za a iya an taimaka ma mutane to kuna roko in kuna so akwai fom da za ka cika kuma kana da ni in yaya kananan eh, yara za a iya a kawo best certificate nasu ne domin a yi musu wannan rajista to muna roko ku haɗa kai ku sa hannu a su kuma da taimakon ku za mu muna da kowa ya hannu a yi inshora zama in ciwo ya zo da matsala ba a cikin Allah ya kowa a to yanzu inda muke adres namu muna waya ta tafi hotel hanyar zuwa gada biyu in ka wuce polo roundabout ai malama ne ba da wani shiga so ba iya ka shiga ba suka fito da hannu mai wannan mai wannan abin da na gane shi kenan a bari zan yi bayani da ita bari kawai a jama'a assalamu alaikum a assalamu alaikum a tsara hankali jama'a a tun da ta ce a taimaka so ni daga gurina da malam jibirin da malam suleiman ga malam albani zan ɗauki nauyin mutum uku zan biya musu dubu goma wanda aka ta karɓi hom su cika ba ku taba ganin na je wani taro ba na buga malafa da malamalan to me yanzu nan akwai dalili arziki ya ne kawo su ba tsaya wacce ta kawo su ko ba gaskiya ba so abin yadda suka zo lafiya Allah mai yadda su lafiya kiran da nake zuwa ga al'ummar kasa gaba daya lokaci ya yi ya kamata musulmi da wanda ba musulmi su fahimci cewa ƙasan nan ba mu da wata ƙasa sai ita ba inda kuma za mu zauna sewa kenan mu rungumi juna mu girmama fahimtar juna kuma mu yi haƙuri da juna kuma mu fahimci ginshiƙin zaman lafiyar juna yana da alaƙa da arzikin ƙasar da yadda za a yi wannan ne shine kiran da nake da shi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh eh shi kenan Um, on behalf of the British uh, committee, uh, uh, uh, uh is the and 呃，放心吧，他他们就，没出过啊，我们才去的。哦。才去的，刚好帮他们鼓励。我弟弟是是台湾，他才毕业，没工作，中间开始，你亲爱的弟弟，弟弟帮着我们，虽然，第三年结束。哦。 Wai. daga nan ne zan ba su shi ne ranka da wannan gif ƙwarani ne kuma ka kyauta yauwa

Eh, kuna da ah, ɗauke shi yanzu ba matsala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 أو آخر آخرين يغيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت يحدثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم ما نشتري به إن اعتدتم ما نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله ولا نكتم شهادة الله إنا إذا من الآثمين الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ya ku wayanda kuka yi imani shahadatu bainakum lallai a samu inda za su ba da shaida tsakaninku idan hadara ahadakum al-maut idan ɗaya daga cikin ku ya kai gargada alamar mutuwa bayyana daga gare shi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce an kuntum shahada a idha hadara yaqub al-maut shin ko kuna wajen ne ba mutuwa ta halatto ba alamar mutuwa ibujiro wa mutum tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fara da'awa yau hijira sama da shekara 1700 Allah subhanahu wata'ala ya kalubalanci duniya akan wani abu kuma har yanzu da nake muku magana akan kujeran nan ba a samu wani dan adam da ya amsa wa Allah wannan kalubalen ba Allah ta'ala ya ce falaula idza balagatul hulqu me yasa lokacin da ran ɗan adam ta kai kiran kiramai akwai yanayin da mutum yakan kai bai da lafiya babanka wanka kaninka matarka ɗan uwanka kana kallon mutum ka riga ka san cewa ba na fa wannan ciwo wala duk dalilan da ke nuna cewa ba zai tashi ba sun bayyana sannan ko kun san cewa bincike ya nuna dan adam galibi ko da mutuwa zai taba gatatan haka shi wanda zai mutu daga kusan kwana arba'in abin da ya yi ƙasa wala zai ta yin wasu alamomi na cewa zai bar duniya zai yi wata magana ku ba ta wata ma'ana sai in ya rasu sai ku gane lokacin da ya ce kaza a shekara yake nufi ina daga cikin waɗanda ranar da malam albanin zari zai rasu ne waya da shi mun yi waya da malam albani da rana bayan la'asar da yamma da alkawarin cewa za mu haɗu da shi ya ce min daga juma'a asabar lahadi bai da lokaci yana cike lokutan sada da karantarwa kusan tun daga safa har dare to bai da lokaci wa'annan ranako ni kuma ranan ina Kano ranan asabar ran da muka waya da shi da yamma sai ya ce min amma in na dawo daga litinin talata laraba alhamis duk lokacin da nake da shi in zo ko in same shi za mu haɗu na taso daga karatu da daddare bayan sallar isha'i sai na fara ganin abubuwa suna yawo cewa aimala albani ga abin da ya faru da shi sai na kira malam a wani mai shago sai na shi malam ga abin da na ji ya faru sai ya ce min malam maganar da kuka yi da malam ya ce za ku haɗu da shi ka yi haƙuri sai dai ku haɗa da man Allah shi nan. to muna magana da malam aulu mai shago sai ke ce mu, dab da malam zai rasu sai ce wani kai tashi ka je kai abu kaza wani tashi kai abu kaza wani je kai abu kaza ce musu ina ganin lokaci ya kamata in huta ashe wannan hutun da yake cewa lokaci ya ya kamata ya huta hutun gaba ɗaya zai to shi yasa Allah sai ya ce falaula don me idan balagatil hulqu lokacin da rai ta kai kiran mai Allah yake wa antum hina idan tanzuru mu kuna kallon mutum a lokacin kana kallon mutum ya taka ya kai wani matsayi kai da kanga sannan Allah sai ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubshiru Allah ya ce mun fi ku kusa da shi ta hanyar mala'ikun da za mu turo su ɗauki shi amma ku ba kwa gari duk wanda za a ɗauki ran shi in lokaci ya ƙarato ya danganta ko a turo wannan ɗaci garka ko wannan ɗaci na shiɗa haka manzan Allah ya ce in dai bangaren ne za su zo da hasken fuska za su zauna iya ganin shi yana ganin su amma Allah kai ba za ka gan su dan kai da ka ga mala'ika to magana ta riga ta kare sau da wannan gangan jikin Allah bai mata tsarin ta ga mala'ika a zauna lafiya shi yasa kamar yadda duk duniya mutum ɗaya ne ake saɓani a kai shi ya ga Allah ko bai ga Allah ba Shi ne annabi Muhammad sannan duk duniya in ba annabi Muhammad wannan yasa Allah ya ce wato laqad ra'ahu bil ufqil mubin ƙunarsa mala’ikar kawa. Shi yasa da ka da wa’inda ba musulmi ba sukan matsa, cewa dole sai dai a aiko ainihin wato mala’ika. Allah ya ce wa lannazar na alaika kitabun fikir fasil fala masu bi ainihin labalin lazi na kafaru in haza illa sihirin mummi. Wa sun ce laula unzila alaihi malakun. Allah ya ce wa an zalna malakan da ƙudiyar amur sun mala'in zuru. in aka saukar da mala'ika magana ba ta riga ta kare Allah ya ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan da za mu turo mala'ika dole mu mai da shi mutum dan ba za su iya ta'amuli da mala'ikan ba to daga nan kuma da ya koma mutum hujjar da suka bayar a farko ta rikitar da su Allah ya ce walal basna alaihi abinda kuma ya rikitar da su a farkon suka yi imani to haka kuma ba za su yarda saboda babu haɗi tsakanin ɗabi'ar ɗan adam da ta mala'ika yanzu inda ake da aka turo ne yi tafsiri yi mala'ika ne ta gani tun daga ramadanin farko sai yin ci da a zauna ba tashi ba zuwa bayan gida ba maganan kagaji in ka ce kagajin ce mai gajiya in ka ce kana jin yunwa tan da ni ban da alaƙa da in ce maka mai yunwa in ce maka ya Allah turo ne a yi tafsiri billahi lazi ba inda za ku ji kaga saboda ɗabi'a ta yi shi yasa Allah ya ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa lalbasna alaihim ma yalbisu abin da ya rikitar da su zai rikitar da su ba za su imani ba to dan haka wannan kalubalen da Allah ya ce wa antum hina idin tanzuru kuna kallo wani ya shiga yanayin da kun san daga nan sai gari Allah yake wa nahnu aqrabu ilayhi minkum mun fi ku kusa da shi ta hanyar mala'ikun da muka turo su dauke da shi amma walakin la tumsiru ku ba fa gani Allah ya ce falaula in kuntum ghayra madini in kuna ganin kamar in an mutu bayan mutuwa ba wani sakamako da za a yi to shi Allah ya ce lokacin da ran za ta fita tarji'una idan akwai wanda isa a dawo da ran in kuntun sariki ne in dai da gaske kuke in za ku iya lalla wannan kalubalen kun taba ganin wani da mala'iku suka zo daukar ran suka miƙe suka yi tirjiya suka hana ran fita suka dawo da isa? kun taba gani to wannan kalubalen Allah ya wa duniya shi yau shekara 1700 da wani abu tunda Allah ya fara saukowa da annabi Qur'ani har yanzu da nake magana akan kujeran nan ba a samu wani ɗan adam da ya amsa wannan ƙalubalen ba mala'iku suka zo za su zari rai su kuma suka dawo da ran suka hana ran fita ba a taɓa ba wannan da za su zo wajen ɗaukar nan alamar mutuwa ya bayyana shine Allah ya ce idan hadara ahadakum al-maut idan alamar mutuwa ibjiro wa ɗayan ku hina al-wasiyyati sunani to da alamar mutuwa ya riga ya bayyana to akwai buƙatar cewa a yi wasiya to wannan ayar kuma tana da alaƙa da abin da ya gabata a baya domin abin da ya gabata a baya bayan cewa la yadurrukum man dalla idza tadaytum sai ya ce ilallahi marji'ukum jami'a duka gaba daya wajen wa zamu yi za mu koma ga Allah fa yunabbi'ukum ya ba kowa labari bima kuntum ta'maluna da abin da aka yi na aiki ko alheri ko shari domin hanyar komawa zuwa ga Allah mutuwa da a ce akwai wani dan adam da yake da matsayi da isa da gema a wajen Allah zai kauce ma hanyar mutuwa da annabi Muhammad ya kauce mata to duk yadda kake da matsayi da gata da isa a gurin Allah to baka isa ba ka tsallaka gadar da za ta haɗa ku da Allah din sai ta hanyar mutuwa shi yasa nan wajen da alaran ma ya karanta shine guri na goma sha uku da sha hudu da Allah subhanahu wata'ala ya ambaci mutuwa a daidai lokacin da ya ambace ta cikin alkur'ani kusin guri talatin da biyar a ran guri na farko a saman ƙur'ani eh auka sayyibin mina sama'i fihi أه؟ أو كسيء أو كسيء أو كصيب من السماء فيه ظلمات ووحد وذرب يجعلون أه؟ يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت أه؟ والله محيط بالكافرين وجنبي الله يقول إن كانت لكم الدار وإن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن kaga nan gurin shine guri na biyu ko wasu mutane ne suka ce aljanna ta sace su kadai banda su ba wanda zai shiga Allah ya ce qul in kana lakum ad-darul akhirah in dai kun ce gidan lahira naku ne ku kadai banda ku ba wanda zai shiga Allah ya ce to ai matsalar na da sauki shi kuma ba za a je gurin shi ba gadar da za ta sa a haɗu da Allah sai an mutu sai ya ce musu to fatamannawul mauta ku yi gurin ku mutu dan ku je gidan in kun tusa da in dai da gaske ne cewa gidan naku ne ku kaɗai ba wanda ya sanin cikin mu duk isakka da matsayinka a gurin Allah sai ka buɗe idan ka sai ka ganka aljanna wallahi dole sai ka mutu shine gadar da shi yasa Allah sai ya ce musu walan yatamannawnahu abatan har abada ko kuma ba za ku yi burin ku mutu ba saboda abinda kuka san kuna yi na tsiya an fahimta yi waje na uku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce an kuntu shahada a mm إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون هم الله يتي أم كنتم شهداء kuna gudun ne idan hasara yaquba al lokacin da annabi yaquba alamar mutuwa ya halatto masa ya tare ƴaƴan shi yace me za ku bautawa bayana qalu suka ce na abudu haka. وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا to yanzu wasiya in akan haƙƙi na dukiya tana da muhimmancin ko wani abu a rubuta yana daga cikin wasiya mafi girma da za ka bar wa 'ya'yanka kafin ka mutu ka koma zuwa ga Allah ka yi ƙoƙari har jarrabawa kai musu kaga akan me in ka tafi za ka bar su yasa nan Allah ya ce am kuntum shuhada idha hadara yaqub al maut id qala li bani can da ya tare da an yace musu mata abuduna min ba'di me za ku bauta a bayana sai da suka ba da amsa sannan ya fahimci cewa in ya tafi ya bar su ya bar wasiya ta farko da ya kamata ya fara barin ɗayansa a kai sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kutiba alaikum idha hadara ahadakum al maut kutiba alaikum idha hadara ahadakum al maut ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين باغي شي مالهم كتب عليكم أن وجبتا إذا حضر أحدكم الموت إذا ɗayanku alamun mutuwa ibjiro masa akan abin da ya shafi alheri na dukiya zai ce ai zai ce ai zai ce ai zai Yaushe shi yasa har sai da tsoratarwa ya biyo bayan ayar wanda za a bar masa wasiya wani alamar mutuwa ya bujuro masa shi kuma wanda ya wasiyar bayan ya tafi ya canza idan kana karanta littattafan musulunci na fiɗu, za ka ga cewa wasiya shine babi na goma sha biyar cikin babukan da ko kitab da malamai suke buɗewa to tana da rukunne guda biyar arkanuha addawabi tana da dawabit guda biyar na farko akwai arkanuha mumtilatuha sannan kuma eh, wato eh, tarzu'a alfazuha ila al-urfi lafazan da za a yi amfani da shi yakan koma zuwa ga al'adar mutane gurin wasiya sannan dukiyar da mutum ya riga ya bayar da ita kyauta kafin lokacin ba a karɓar ta yanzu cewa kuma zai ba da wasiya a kanta inda ya riga ya kyauta da kayan shi tabbata tafi ta wanda aka ba ya karɓa shikenan magana ta riga ta kare sannan da Allah ya faɗi wannan sai ya ce fa man baddala baddalahu man baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'ala alladhina yubaddiluna wallahu sami'un 'alim kaga fa man baddala wanda ya canja wasiya ba'da ma sami'ahu bayan ya ji fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna to laifin yana kan wanda ya canza mutum alaman mutuwa ya bujuru ya kira ka bisa ga aminci ya faɗa kana rubutawa ya ce bayan bai nan a yi kaza a yi kaza a yi kaza a shi jiran kake kawai gangare yana gangarewa sai ka canza shi sa Allah ya ce fa man baddala hu ba da ma sami a wuce ce fa inna ma ismuhu zunubin yana kan wanda ya canza Allah sai ya rufe da ayin cewa wallahu sami'un Ali. ce maka da Allah ya ce maka ya ji ya sani kai kana tsammanin babu abin da zai ne ce maka ya ji ya sani to irin waɗannan duk aya a Qur'ani kaga ta rufe da wani suna na Allah abin da ya dace kenan shi yasa za a rufe da shi ce maka dai wallahu sami'un Ali. Allah subhanahu wa ta'ala ya sani ya ji ma'ana yana sanar wanda zai mutu kafin ya mutu mai bar wasiya a kansa sannan shi Allah kuma ya ji mai akai kai da ka canza maganan wasiyar asali shi mai wasiyar dokar ba ta shi bace cewa tsare ta akwai mai ita in ka yi ma kowa dabara wanda ya ce a tsare ba za a iya mai dabara ba. inda ya ce maka ya san abin da aka bar wasiya kuma ya ji sanda mai wasiya ke wasiya wala duk wanda aka ban mai wasiya matukar ba ta saban Allah ba ce ya canza ta ya shiga uku gobe alƙiyama waje na gaba Allah ya ce alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim diyarihim wa hum qulubun hawa فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن في ذلك لآيات Kaga Allah maɗakafin sarki ya faɗa, ki alamtar ilal ladina ba fi da mutanen da suka fita daga gidajensu ba, hadar da suna jin tsoron mutuwa suka gudu daga gidajensu. Wa kuma ƙulufun Allah ke su dubunai ne suna fata fa da lahum Allah mutu Allah ke ce to ku mutu inda mutu kuke ma gudu? sannan Allah ya faɗa wani wajen yace wala qad kuntum tamannawna al-maut wala kuntum tamannawna al-maut min qabli an tasqu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun kaga Allah madaukakin sarki ya faɗa wa sahabbai cewa laqad kuntum tamannawna al-maut min qabla an talqahu Allah ya ce yau ai kun ga mutuwar kiri da muzu dan an ga alamar mutuwar mutum ya ga bala'i da idan shi Allah ke faɗar aikimu wa antum tanzuru sannan ya ƙara cewa kul fadara wa an anfusikum in kuntum kaga yaki za a fito wasu suke nan nokewa suna ganin ba za su iya fita ba Allah ya ce to tun da mutuwa kuke gudu to ƙul, ka ce musu fadara wa an an fusi maut in kun isa ku kuɗe wa kanku mutuwa in ta zo in dai kuna da gaskiya in kun isa sannan Allah ya ƙara faɗa ce kullu nafsin za'iqatul maut inna ma za'iqatul وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله يجزي كل نفس sai ka kawo kullu ga kuma na kira sai ta bibi kullu dan ka nuna ba wanda Allah bai kashe ba kansa kawai yi wa istisna'i cewa kullu shay'in halikun illa wata. kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai Allah ce sai ta ɗanɗana muku sai ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah sai ce faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa ma al dunya illa mata'ul ghurur to za ka samu cikin suratul nisa'i waje hudu ne suratul ma'ida da baki ɗaya a wa'annan ayoyin guda biyu tare Allah ya ambaci mutuwa a suratul nisa'i an ma mu fara da gurin ɗaya aina ma takunu يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصرهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهذا kaga shi ma fata aikin addini ne wasu suka ji tsoro suka ce dan me ma aka ce a fita Allah sai ya ce to aina ma ta koro. duk inda kuke yudrikumul maut Allah sai mutuwa sai ta riske mutum a gurin sai ta dauko shi walau kuntum fi burudin mushayyala ko da dogon gini kai balma ana ganin in kai dogon gini ka yi sama don gudu to ka rage mata hanya ne maimakon ta zo sai ta dangaro ƙasa in ta tashi kaga tun da kayan sama to daga can an ɗauki ran koma kai rai ba ma sai an duro ƙasan ba eh yasa Allah ya ce aina ma ta kunu duk inda kuke idrikum al-maut wala mutuwa sai ta rike dan adam ta dakko shi ta tibe shi malam wani aiki Allah shi yasa za ka ga annabawa da suka fi kowa sanin Allah da suka fi kowa sanin girman Allah sun fi kowa takaɗan ɗan da Allah kamar yaro ne yanzu da kai babba wanda ya san zaki ya ga zaki ya san illar da yake da shi yanzu da Allah karamin yaro da zaki zai biyo unguwa ana gudu kowa na wafiya saboda bai san zaki ba wallahi yana yi ta riga ban shi ya kama ya samu abin wasa Allah yana yi wa kowa da amma babba da ya san shi ba to wallahi haka tsoron Allah annabawa yake da waɗanda ba su ba yayin da suka fi kowa sanin Allah da kaga sun fi kowa taka dan dan da shi mu kuma tun da ya ibadiyal ladina amanu ne to shikenan to haka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa wani malami jiya cikin abin da muka fara kawa na ɗan nasu da ya ce wa ruhu kana nushu'uhu wa nuzu'uhu min zalika al-mala'il aliyil amjadi ran ɗan adam sa shi da cire shi daga mala'iku suka zo daga sama da an cire ran fa za ka li ardihi bi tasaqqudin wa hinnu zali sama'ihi wa hinnu fa za ka li ardihi bi tasaqqudin wa hinnu zali sama'ihi bi tasaqqudin wannan sai koma zuwa ga asali gangar jiki wannan ya koma zuwa ga asali rai sai ya ce wal huma ma kafata furqatin wa nawa qadutun fil muqim al muqri to dan adam wal huma ma kafata furqatin muna rayuwa ne kowa ya yanzu cikin abin da yake mai barazana da tsoro kullum yaushe ran zai fita ko ba haka ba wa nawa qadutun sannan da kuma tafiya mai nisa wadda kuma in lokaci yayi za a jefar da mutum fil muqim al a cikin wajen ainihin wato wajen zama wanda zai zauna me yasa Allah yake alhakumut takasu alfahari da dangi da buri, kowa sai ya tara duniya ya hana mafi yawancin mutane su tsaya su bauta ma Allah hatta zurtumul maqabir ana nan sai kun kai ziyara makabarta me yasa Allah yake zurtu saboda yanzu in kana garin Jos kana da wani dan uwa ya taso daga wani gari ya zo gurin ka ko shekara ɗaya zai in akwai abin da ya kawo shi zai ya zama ya koma da inda kuka dai zaka ce wala wannan dan uwana ne ya kawo min ziyara duk wanda ka san an rufe shi a ƙasa ko shekara biliyan nawa zai yi inda ƙasa ba wajen zama ba ne nawa. na dindindin ya shiga cikin zurtumul maqami ziyara aka je makabarta Ke yasa Allah ya kalli ƙasa cewa alam lamna ga alal ardi kifata a haya'an ba mu sanya ƙasa ta zama matattara ba wanda suke da rai da suka mutu da ina ta tattara mu ƙasa ce yake cewa wa ruhu kullifa an yi lin nawafir fa huwa ghayr muzayyi fa huwa ba na ghayr ran dan adam an kallafa mata cewa akwai tafiya mai nisa a gabanta ta tsaya ta yi guzuri amma shi ta bayyana mafi yawanci guzurin da ya kamata a ce mun yi wa kanmu da wancan tafiyar walla ba shi muke yi ba to wannan zaka ga Allah yana faɗa cewa falawla idza balagatil hulqu ko falawla idza balagatit taraqi wa qila man idan rai ta riga ta zo karen kiran haka za a ce waye mai magani a dauke shi a ce bari a danna a tafi asibiti kaza da gudu daga nan a ce abin ya fi ƙarfinsu a danna a yi wani asibitin wata matsalar ma a ce kai a danna a yi ƙasar waje da shi amma wa na an na hurfira wanda ake ɗauniyar da shi shi wallahi ya tabbatar da cewa lokacin barin duniya Ya shi wani malami ke cewa inna tabiba lahu ilmun yadullu bihi in kana in kana in kana lil likita yana da maganin da zai baka yi maka amfani amma idan kana da rago kwanaki a duniya hatta idza manta har ayyamur hilatuhu har idan kwanakin cirantuwa daga duniya to harar tabibu shi kanshi likitan sai ya rude wa khanatul aqaqin duk wata allura da zai amfani da ita sai ta yaudare shi ba za ta yi ba sannan wani ya ƙara faɗa cewa wato inna tabiba bi tibbihi wa dawa'ihi la yastati'u difa'a maqdurin ata likita da likitancin shi da kwarewarsa wallahi ba zai yi kuɗi abin da Allah ya kaddara na mutuwa kan gaba in ya riga ya sai ya ce malin tabibi ya mutu bidda illazi kada kana yubri da fi ma mata. shi kansa likitan da zai baka magani ya ce kai kaza dan Allah kun taba ganin wani likita kwararre wanda ya kare maka kansa mutuwa sai ya ce matal mudawi wal mudawa wallazi jalaba dawa wa ba'ahu wa manisha da mai maganin da wanda za a siyo maganin saboda shi da wanda ya kirkiri maganin ba wanda ba zai mutu ba sai dai kawai in lokaci bai ba to gaskiyar magana da mutuwa da abin da ya gabata a ayin suna da alaka ka mu daina bari mutuwa na ba mu tsoro abin da ya kamata kawai ba mu tsoro yaya za mu mutu a wani yanayi za mu mutu shi ne kawai abin da ya kamata saboda ba fasawa Allah zai ba Ali bin Abi Talib ya ce ludulin mautu dama an haife ku ne dan ku mutu. In ka fara lissafi daga farkon ƙwar'ani auka sayyibin minis sama inda Allah ya karanta. Guri na talatin da biyar a ƙur'ani da ya cike shine ne suratul Allah zai khalaƙa mauta. Wal hayata liyabluwakum ya halicci mutuwa da rayuwa. Al-Imam al ya ce Allah ya halicce ku dan ku rayu kuma sai kun mutu. amma ana neman a ga waye zai yi aiki mai kyau ne na taɓa bada labari cewa akwai isar da ta faru baka goma yana cikin jirgi sai jirgi ya samu matsala kun san dai yadda ko mota sai aka ce za ka tsintsire yadda salatin ba ƙara sawa ake ba wani ya ɗauko inna lillahi bai gama ba zai ɗauko lahulai har ya haɗa su kai da ƙafa to jirgi kuma yana haɗa musulmi da wanda ba musulmi masu kiran jiro suna yi masu salati suna yi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa jirgi ya tsaya malam da littafi a hannun shi yana karatu bai canza da da yadda yake ba da aka gama aka ci alga ta malam ya haka yake da su ai ya san duk yadda zai tashi hankalinsa abinda Allah ya ne sai ya zata ba zai fasa wallahi sai ya zata an fahimta ai to shi yasa tunda da kai da kaya duk mallaka wuya yanzu muna masallacin nan inda a tsarin Allah in ya ga dama ya ce ginin nan ya faru ko kuwa jama'a ana cikin watan ramadana dala duk wanda ya mutu a nan bai mutu a guri mai cewa. ba amma za ka ga da za a ji ginin nan ya motsa da alama zai yunkuro to duk wanda kaga ginin nan ya danne shi eh, ba inda zai to kuma inda Allah zai zartar da haka Lalla ko wanda ya sai tambaya Allah dan mai mana haka. Babu. Saboda Bahaushe yana cewa mai abu da abu ne. Da goban Allah da zamu mu wasu abubuwa dan mu ƙoƙari mu ja ayoyin guda uku duka saboda alaƙar su da ainihin wato juna. Saboda haka ake faɗa cikin abin da zai dinga tana maka mutuwa. Kowanne a cikinmu ya je ya nemo littafari. idan ga ya ajiye a ɗakin shi na ka in ka dan waiga ka dan shi yana dan zare ma a tana cewa akwai tafiya jama'a ko kun san cewa ɗakin da muke shiga mu kwanta kullum mu tashi yana da kamanceceniya da kabari akwai gado a cikin ɗakunan mu ko babu da me ya kama makara kana rufa da zani ko babu da me ya kama da taba ne ko ka ko wancan ko ka aje haka abin yake eh in ka shiga ɗakin kana janyo ba ka kulle ko ba ka yi da me ya kama nan ba da ka gane wannan lissafin dole ka gane cewa sai an tafi to wancan gurin dole a tattalin tafiya mun ja lokaci yau ba fara da wuri ba in Allah da zamu kiyaye abubuwa ne ke mana yawa Allah ka yi mana albarka gaba ɗaya, Allah ka sa muna cikin waɗanda za mu riski da ran lailatul a goma ƙarshen. Allah madaukakin sarki ka sa muna cikin waɗanda za a yanta a wannan wata. Muna roƙon Allah kowa da buƙatar sa a nan gurin ta alkhairi Allah ka biya masa. Abinda muke jin tsoro na sharri Allah ka nisanta mu da abu. na alkhairi Allah ka haɗa mu da shi Allah ka zaunar da ƙasan mu lafiya Allah ka zaunar da yankunan mu lafiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin shi waɗannan matsaloli na rashin zaman lafiya nan da ta Allah ka kawo mana ƙarshen su. Allah ka yi mana maganinsu, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala shugabannin mu Allah ka shirye su Allah ka riko da hannunsu Allah ka dora su akan daidai Allah mutanen nan Allah ka sa su zama rahama akan mu Allah kada ka jarrabe mu ko ka ci gaba da jarraba mu da zama azaba akan mu dan tsarkin sunayensa Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka al-mannan ya badi as-samawati wal ardi ya zal jalali wal ikram ya ayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum